Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata kan sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni biyu kan bikin ranar wanzar da zaman lafiya ta duniya da ake gudanarwa yau. Ibrahim Alfa'ame zai shigo da maimaitin cikin wato shirin ciki da gaskiya. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Muhammad Awal Lawal. Garba ya gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru wannan mako amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum saurare ga labaran. Jami'ai a Amurka sun tuhumi mutumin da ake zargi da kai harin bom haifafan kasar Afghanistan Ahmad Khan Rahami. Tuhumar ta hada da ɗana jerin bama-bamai a new york da new jersey cikin kwanaki uku da suka gabata a wani al'amari na ta'addanci tuhume-tuhumen da ake ma rahami sun hada da wani zargi cewa ya yi yunkurin amfani da makami mai barnar gaske labarin tuhumar matashin mai shekaru 28 da haihuwa ya biyo bayan bayanin hukumar bincike ta fbi tun da farko a jiya talatar cewa ta yi ta nazarin take-taken rahami shekaru biyu da suka gabata to amma bata samu cikakkun hujjoji na kaddamar da faɗaɗɗen bincike a kansa ba hukumar ta fbi ta ce ta gudanar da bincike kan rahamin a shekara ta 2014 ne bisa ga bayanan da mahaifinsa ya raɗa mata wanda ya ce shi fa ya damu da yiwuwar alaƙa tsakanin ɗan nasa da wasu masu tsatsauran ra'ayi hukumar ta ce to amma a yayin ganawarsa da masu bincike sai mahaifin rahamu wato muhammad rahami ya canza labarinsa ya ce shi dama ya damu ne da saboda ganin yadda ɗan nasa ke hulɗa da wasu 'yan iska da miyagu hukumar ta abi ta ce don haka sai ta yi nazarin harkokin ɗan kawai kuma bata samu wata hujjar ƙaddamar da bincike mai zurfi ba. Wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ce an kashe mutane akalla 44 a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo a tashe-tashen hankulan da aka yi cikin kwanaki biyu sanadiyar zanga-zangar adawa da shugaba Joseph Kabila. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce ta samu sahihan bayanai cewa jami'an tsaro sun kashe mutane akalla 37 tun da aka fara zanga-zangar ranar Litinin. Shugabar sashen binciken ƙungiyar a Congo, Mrs. Ida Soya, ta gaya wa murya amurka cewa akasarinsu an kashe su ne lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta kan cincirin da masu zanga-zangar ta ce an kashe sauran ne lokacin da wasu mutane ɗauke da makamai suka banka wuta a shalkwatar jam'iyyun adawa da dama ƙungiyar ta human rights watch ta ce ta kuma samu rahotanni masu tushe cewa masu zanga-zangar sun kashe 'yan sanda akalla shida da kuma wani magoyin bayan kabila tare kuma da wawushe wasu kantuna da caji ofis ɗin 'yan sanda da dama jami'an gwamnati sun ce adadin waɗanda suka mutu mutum sha bakwai ne kawai ciki har da 'yan sanda uku da fara hula sha hudu ranar 19 ga watan disamba ne wa'adin kabila na biyu zai kare. to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc hasashen manyan jami'an diplomasiya da dama game da yarjejeniyar tsagaita wutar siriya bayan harin da aka kai kan tawagar motocin dakon kayan agaji ranar litini. shine yarjejeniyar ba ta wargaje ba kungiyar ƙasa da ƙasa ta taimaka ma siriya mai mambobin ƙasashe da ƙungiyoyi ashirin issg a takaice ta yi taro na tsawon kimanin sa'a guda jiya talata a birnin new york ta kuma yanke shawarar ƙara taro ranar juma'a yarjejeniyar tsagaita wutar bata mutu ba abinda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gaya ma manema labarai kenan yayin da yake fitowa daga taron na issg an yi imanin cewa tsakanin siriya da rasha wata ta kai harin jiragen sama kan tawagar motoci 31 na dakon kayan agaji da ke dusar birnin aleppo daga siriya daga kan iyakar turkiya harin ya ritsa da 18 daga cikin motocin ya kuma hallaka farar hula 20 da kuma shugaban kungiyar agaji ta red crescent ta yankin a cewar kungiyar A jawabinsa na ƙarshe ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada goyon bayansa ga surkewar jama'a da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce, Muna iya bullo da wata fiyayyar hanyar hulɗa da cuɗanya da kuma ko kuma mu sake komawa tsarin duniya mai cike da rarrabuwar kawuna har mu kai ga tashe-tashen hankula irin na can baya bisa ga bambancin al'umma da ƙabila da jinsi da kuma addini. ya ci gaba da gaya ma shugabannin kasashen duniya jiya talata cewa ina so in ba ku shawara yau cewa mu ci gaba da zama a sirke kar mu koma baya obama wanda zai sauka daga mukamin shugaban kasa watan janairu ya taɓo ci gaban da aka samu a tsawon shekaru takwas na wa'adinsa ciki har da rage tsabar talauci da warware takaddama shirin nukiliyan iran da maido da hulɗa da ƙasar cuba da kuma cimma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan ɗumamar yanayi to amma ya yi gargaɗi cewa har yanzu akwai matsala sosai a matakin ƙasa da ƙasa wanda hakan ne ke haddasa kwararar 'yan gudun hijira da matsalolin tattalin arziki da kuma rashin tsaro ce dole ne a sha kan shi ta hanyar diplomasiya labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Bauchi inda wakilinmu Abdul Wahab Muhammad ya yi mana hira da shugaban kungiyar da ke hankoran wanzar da zaman lafiya a shiya arewa maso gabas ambasada Aminu Garba Sidi kan mahimmancin ranar wanzar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe yau. Zaman lafiya yana da fa'ida da alama na ci gaba da nutsuwa a kowace ƙasa. Yaƙin duniya na farko ba ya tunanin ta'adi da kashe-kashe ba sai idan aka kare yakin duniya na biyu 1945 1945 ne ake cewa mm. to shi ne majalisar ɗinkin duniya ta zauna ta ga ya dace a juyayi a yi tunani na maganan sulhunta jama'a a kuma yadda a sa hannu daga nan aka fara alkawarin cewa za a dinga tunan wannan rana ta september 21 na kyautata tunani da juyayi maganan zaman lafiya a duniya gaba daya zaman lafiyan nan wasu matsaloli ne zai magance a matsaloli suna da yawa na farko adalcin shugabanni gyara tattalin arziki da kyautata mu al'umma da dangantakan ƙasa da ƙasa a tsaya maganan gaskiya tsara abu na gaskiya babu yaudara babu cutar tattalin arzikin juna da kuma kyautatawa da adalci na juna in aka yi haka da a samu maslaha da a samu kuma zaman lafiya kowa yana son ya rayu ta yadda ya ga dama rai ma bai zama wani abu babban mai tallafawa gwamnan jihar bauchi a fannin matasa yusuf ibrahim dan isubulle ya yi bayani dangane da shirin da gwamnatin jihar bauchin ta yi wa matasa domin zaman lafiya daman bauchi an samu da zaman lafiya to alhamdulillah dai akwai shirye-shirye da yawa da muka yi kamar akwai shirye-shirye na wayar da kai ma matasan bayan haka kuma akwai shirye-shirye na ce wanda a yi workshop haka wanda da a yi training ɗinsu na koyan sana'a wasu kuma za a ba su ilimi mai inganci saboda a inganta rayuwarsu da kuma rage ɗaɗɗaɗɗin talaushi duk wa'innan shirye-shirye akwai shi. To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Filatan Najeriya inda wannan yunkuri ya tasiri bayan an shafa shekaru ana fama da tashe-tashen hankali. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta ji ta bakin al'umma kan ci gaban da aka samu. sunana alhaji abdulmalik muhammad sarkin yamman wasai zaman lafiya jihar plateau muna nuna mu allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu zaman lafiya domin dalilin da ya sa na faɗa ka akwai wuraren da wasu kabila ba za su shiga wani kabila ba a yanzu an samu daman wannan abu na kasancewa community suna irin zama-zama shine ya gadar da ana iya fahimtar juna ana fahimtar juna har ya ba mu zaman lafiya sunana james a zoron village ne na mangor min bakwas zaman lafiya ta dawo amma wanda suna da son zuciya criminals ko kuma masu bata gari suna amfani da wannan zarafi su sake suna hada kai su samu mu shiga cikin damuwa mu ɗauka kamar babu zaman lafiya a bakwas a plato amma akwai zaman lafiya to ku sarakuna wani gudunmawa kuke bayarwa don tabbatar da wannan zaman lafiya ba sarake ya zama mai adalci shi ba ne na kowa uba ne na kowa saboda haka ya zama da adalci Allah ya ɗora maka mutane a karkashinka da masu addini da marasa addini duk kai ne shugabansu in ka fi da son kai ka zama mai adalci ba za a samu damuwa ba A duk lokacin da al'umma ta fada cikin matsalar tsaro, mata da yara suka fi shiga halin ni'yasu saboda rashin mazajensu da 'ya'yansu da ma mahallansu. Tsohuwar sakatariya a ma'aikatar mata da walwalan al'umma a jihar Plateau, Dr. Sumayya Hamza, ta ce kamata ya yi a samar wa mata ayyukan yi da za su tallafa wa iyalansu. In kun duba taken na wannan shekarar an yi magana akan Sustainable Development Goals. Ya zama shine ginshikin zaman lafiya to wannan ya nuna kenan cewa inda area na kaman sana'o'i area kuma na kaman tarbiya duk waɗannan abubuwa ne wanda mata za a iya taimaka musu kuma za su iya taimakawa saboda me a yaƙi talauci domin aka yaƙi talauci to kenan ba wanda za a zo a yaudare shi a ce saboda kuɗi kaɗan zo a yi kaza zo a yi kaza to kowa yana da abin yi to wannan zai sa ce a zauna lafiya Mataimakin kodinetan hukumar da ke sasanta al'ummomin da rikici ya ɗaiɗaita wato Social Justice and Peace Development Commission, Reverend Father Stephen Akpe ya ce, al'ummar jihar Plateau sun fahimci juna sun kuma rungumi zaman lafiya da junansu. A gaskiya za mu ce a yanzu muna cikin godiya. Domin abubuwan da suna faru a da ba sa faru yanzu. Mun gaya cewa yawancin su angwani su community sauransu sun kama kai suna yi abubuwan tare sun kuma gane gane da cewa akwai yan neman mahaura yan tadda na zaune su ne wani lokaci suka fito daga waje su kawo dama sai kuma muna rikici da juna al'ummomin jihar platin dai na ci gaba da hankoron tattaunawa a duk lokacin da suka samu sabani a tsakaninsu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria haka yake to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan

adalla ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji wani ɗan uwan Malam Yakubu Abdullahi wanda aka fi sani da sunan Yakubu Wowo ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi yana mana bayanin matsayinsu game da zarge-zargen da malama Firdausi matar wani ɗan uwansu mai suna Ado da ya rasu ta yi. Shi wannan ɗan uwa na Yakubu Wowo sunansa Muhammad Abdullahi. A makon na jiya mun tsaya kan tambayar da aka masa game da rasuwar ɗaya daga cikin 'ya'ya guda biyu da Firdausi ta yi zargin cewar Yakubu Wowo ne ya zo ya kwace mata su a bayan rasuwar mijinta Ado. babban abin da firdausi ta ciya dame ta game da mutuwar wannan ɗiyata ta nana shine cewar haka siddan babu ciwo aka ce ta mutu kuma ba a ma sanar da ita ba to dukanmu nan musulmai ne kuma an ce kowane rai zai ɗanɗana mutuwa allah yanzu kamar shi marigayi ado da ya rasu ai muna son sa kuma kanin ma ni kamar ni kanina ne can can baya ma in ka duba shekaru na da nashi amma allah ya ɗauke shi kuma muna son shi amma Allah ya ɗauke shi haka ya faru da nana ina jin gidan rediyo a america boa ya kira ne ya ce Allah ya mana na rasuwa eh, shi yakubu na ce eh, eh. ya ce Allah ya mana na rasuwa to dama suna hannunsa ne eh suna hannunsa yawa kuma yaran nan da aka yi shi aka ba da shi a hannunsu ba wai yakubu ne da zama muka yi a matsayinmu na duk zuriya aka ce ya rike su saboda me kasan dalili saboda a doshi yake bin sa shakuwansu kusan kasan zaka ka haifi 'ya'ya wannan yana gaba da wannan amma za ga wani kamar ana ce 'yan biyu saboda shakuwansu so sai muka ga shakunsu saboda ya damu da rasuwa wanda sai muka ce to watakila yaran suna sa zai dan samu sosoci a zuciyansa na rashin dan uwansa da yi shine muka ce rike su to ita rasuwa yarinya ta rasu muka ni nan ni ne duk a mu nake da namban wayar ita su ah, rasuwan nan eh. komi an sani da sanadi eh. shine rashin lafiya ne ko kuma dai kawai a lokaci ne ya zo kawai ta rasu eto eh allah ne ya yi ikonsa ta rasu kuma bayan kafin ma a ji a yi zana da yarinya akwai likita da muka kirawo shi ya zo ya duba ta bayan ya asibiti cike nan ta rasu a gida ne da safe ta kwanta ne da safe a za a tashi su ta makaranta aka samu allah ya mata rasuwa to muka ce bari likita ya zo ya duba ta ya zo ya duba ya tabbatar mana ya tabbatar cewa ta rasu shikenan sai muka ce to ni din nan na tashi ɗanmu ah, su biyu bayan na nemi wayan fiddausu na nema na nema ban same ta mm, waya ba ka tambaye ta mm. kun kirawo likita eh. kuna da wani tababa ne akan rasuwanta yasa kuka kirawo likita ya zo ya tantance a'a ya muna da tababa Me kawo likita abin da ya kawo likita mm. saboda mu tabbatar ka gane cewa ya ta rasu ne ko bata rasu ba ya tabbatar mana tabbaci muke so a matsayinmu na musulmi ka ayin aka ce mutu ya rasu ai ya rasu ne abin da nake nufi eh. a yarin nan da ta rasu ne a gida eh. yawwa kuma babu wani rashin lafiya eh. yawwa to me kawo likita inda ba kuna da ta baba ba ne a tabbatar muku da cewar yadda ta rasu menene kashe ta ino kamar yadda dai zamani ke ya gwada ai ba wani duk wani musulmi ka ai dole imani da mutuwa eh to shine muka mun yi imani da mutuwa kuma haka ne ya faru mm, to ta ce bayan yarinya ta rasu ba mm. ku gaya mata ba wani ne a shi yaron kamar mai gidanta eh. shi ne buko mata waya yana ce to wance sai fa hakuri eh. na na Allah ya riga ya karba abinsa kai mu dinga jin tsoron Allah in za mu yi magana yawwa saboda duk abin da mutum ya faɗa da bakinsa ranar gobe kamar yadda kake rekodin wannan haka ake rekodin duk abubuwan da muke yi ranar gobe kowa zai faɗi abin da ya faɗa kuma allah zai mashi hukunci ka ce kun kirawo likita domin ya tantance a musabbabin rasuwan wannan yarinya nana menene rahoton da shi likitan na ya bayar a to likita dai ya rubuta cewa ta rasu ne natural death watan allah ne ya kawo ƙaran kwananta ta zo ƙarshen iyaka kuma kamar kai ma ina gayyatan ka ka zo ga ita ɗayan tana nan da ake cewa an yi mai mai duk da ka shirya zan ɗauko ma ita ita ƙanwantan zara uka ganta shi wannan likita abauci yake kuma eh, na ne mai zaman kansa ne ko kuma ma'aikacin gwamnati da ma waye sunansa eh consultant ne a teaching hospital professor sani malami ne shine likitan da ya ba da wannan ya satisfayin cewa allah ya mata rasuwa kuma rasuwa ne wanda kaya ta zo gaci kwananta ya kare ya eh. eh, ba ciwo ba komai haka allah ya kare kwananta kwana ya kare kasan kwana ya kare ba makawa sai an je ni din nan sai da na neme ta a waya na neme ta a waya ban same ta ba sai na tada mutane biyu na ce ku je gidansu su gaya mata cewa ga abin da ya faru za a yi zana idan yarinyar nan karfe takwas da rabi ta zo muka jira har tara saura ba ta zo ba aka yi zana idan yarinya muka tafi makabarta to a lokacin akwai 'yan uwanta da suka zo wajen akwai wani kananta na jibu da garba 'yan uwanta ne da yar uwanta da ta zo daga ningi ita ma ta ce ta samu labari ne ta zo daga ningi kenan ta uwar ta gaya mata uwar Firdaus kenan ta gaya mata rasuwan shine ta zo to amma kaga da yake mutane ba sa tsoron Allah ba san ko za su abin suka faɗa ranar gobe kiyama kowa zai faɗa zai bi bayani ba suka zo suka ce ba a gaya musu ba to wannan kenan bayan wannan da muka dawo daga makabarta akwai 'yan uwan uwan ɗaya ma yanzu kwamishina ne a gwamnatin wannan gwamnatin da muke ciki na bauchi state kwamishina ne sun zo da 'yan uwanta guda biyu suka ce ita ta gaya musu uwar fidansu sun zo su zana ta'aziya bayan mun dawo daga makabarta to amma kaga sun zo sun ce ba a gaya musu ba shine abin ya ban mamaki wannan karya suke to uh, bayan rasuwanta da janaza sun je sun kai wannan batu wajen hukuma mm. jami'an tsaro inda yake har aka ci yanku ko ka tafi can makabarta mm. domin a gwada inda aka bi yarinya da ƙarshe ma kuka gagara mm. nuna kabarinta da ma sunan da yake aka rubuta a rajista bai daidai ba ma <laughs> wannan shine abun mamaki ne abun mamaki ko shine a yaran nan guda biyu wannan ana ce mata nana wannan zara da aka je makabarta ai ina tsammanin kai da kanka na kawo ma bidiyo da aka ɗauka saboda irin yaran a makabarta inda aka sata a makabarta kuma da suke maganan wa'aji a nuna makabarta ko an sa suna a kabari a da a nan bauchi da ni da kai dukanmu muna bauchi in aka yi rasuwa kwana ɗaya biyu uku an ce ka je ka nuna makabarta in ba shaida aka yi ba ba ka isa ka nuna ba me yasa saboda lokacin ba a ma rubuta suna to wannan da aka je an je an samu makabartan da kabarin yarinya yara kannanmu da suka je lokacin da suka tafi kasan hanyar su ana tura kamar 'yan gaba su je su a gyara makabarta da me su dauki awo lokacin da ake rubuta suna su suka je suka ce nana ai suka ce zara'u kawai suka faɗi wannan sunan. shikenan to amma ba wannan ga makabarta yarinya an je din da aka samu an samu sunan da kuma makabatan da adireshi a ina ne dan juma goje eh kaga ba za a yi karya ba kenan yarinya dan juma goje ta rasu kuma daga wajen da aka zo ka gani to amma da yake mutane ba sa tsoron Allah shine za a je su ta faɗan abu wanda ba haka yake ba abin ban mamaki wallahi A kasance da mu a shiri na gaba domin jin karashin wannan bangare na wannan batu wanda za mu ci gaba da bibiyar sa har sai zuwa lokacin da kotu za ta kawo ga karshen wannan magana. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC ke cewar mu lafiya. To a gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu anan Washington na cewa karfe 1 wato karfe 3 da minti 24 na asuba. Yanzu kuma ga Muhammad Garba Awal da sharhin jaridun ƙasar Kamaru. zamu fara ne da jaridan Anadot an da ta yi tsokaci kan yadda kan gayyatar da sakatare janaral na majalisar ɗinkin duniya bankin mu ya yi wa shugaban ƙasar jamhuriyar kamar Fulbiya na taron da ƙungiyar United Nations za su gudanar a birnin New York ta ƙasar Amurka. Taron zai mayar da hankali ne kan yadda za a ƙarfafa tattalin arzikin duniya da ma ƙara matakan tsaro a duniya baki ɗaya. Ƙasar Kamaru tana fama da hare-hare na 'yan ta'addan Boko Haram musamman a arewacin ƙasar da ma gabashin ƙasar amma shugaba biya zai gane gana da shugaban kasar amurka barack obama domin don su tattauna waɗansu al'amura a tsakaninsu za mu leƙa jaridan the star yanda ta ruwaito cewar ƙungiyar ta'addanci nan ta boko haram suna amfani da shafukan facebook da na whatsapp domin tallata 'yan matan da suka sace a makarantar cikakken ƙasar tarayyar najeriya domin sayar da su suna samun kuɗaɗen shiga sai kuma jaridan the post ita ma ita kuma ta labarta mana cewar 'yan sanda a birnin yawunde sun tarwatsa wani gangami na 'yan an anda suke tunawa da ranar demokradiyya a duniya za kuma mu hango jaridar nan ta de drumbla ta kasar kamaru inda suka yi tsokaci kan yadda firaministan kasar filimon yan ya yanke shawara cewar gwamnatin kasar za ta kashe kudade har miliyar hudu da rabi ne na sifar kuɗin ta kamaru domin za ta tari bakin da za su gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka na mata da za a gudanar sai kuma jaridan integration yanda suka rawaito mana cewar waɗansu kafin nuka sun ki biyan hukumar tsaron ƙasar kamaru waɗansu kuɗaɗensu masu yawa na shekaru da suka gabata amma spito janar na 'yan sandan ƙasar kamaru martin bangangale ya ce zai bi duk wani matakin da ya dace domin karɓo hakkinsu a cikin jaridar kuma sun taɓo an da hukumar masu kama waɗanda suka yi wa tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar kamaru ta annati tcs sun cafke tsohon ministan tattalin arzikin ƙasar da gyaran birane mr louis paul mutaze domin yin bayani bayani a gabanta na waɗansu maƙudan kuɗaɗe da suka yi batan dabo. Sai kuma jaridan Le Detente ita kuma ta rawaito mana cewar an kama na hannun daman tsohon ministan kuɗin jamhuriyar Kamaru kuma ministan gona Esemi Meyer wanda yanzu haka yake gudun hijira a can ƙasar Amurka. Yanzu haka dai na hannun daman nasa yana gidan yarin birnin Yawunde an da ake samo waɗansu labarai daga bakinsa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Malam Awa sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro ko ka aiko mana ta waya tarho. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na ga lokal Ina kira da talakawa da masu kuɗi da kowa da kowa mu ji tsoron Allah mu tausaya mu juna rayuwar da aka ta najeriya ta zaki da karkan da giwa wanda ya wani kari shi haɗe don allah za hankali dubi na gaba nan za a zama ba farashin kaya ka tashi sun yawa don allah masu tausaya daga dan uwa mai allah na je ga lokal gamma sunana alhaji ila ke babban katami na biyu karkar buza cikin region tawa ra'ayina a takaice kamar Eh, jamhuriya ta bakwai dokar da sun kai bisa hana hitar da jakakuwa a cikin nijar ta yi daidai domin jakakuwa a nan nijar su ne motocin mu mutanen karkara su ne suka labta ma kaya kamar munan a nan garin babban katami mu labta musu kaya mu zo kasuwa kore mu labta musu kaya mu hau to in ana hidda su kamar yadda an ka ce an hidda dubu tamanin to yanzu an ka sake hidda wasu dubu tamanin ake kai sayin na gode gwamnatin jamhuriya ta bakwai. assalamu alaikum sashen hausa radio america suna na bishir baka auren auta yan albasa ta sanataran local government nigeria ina son yi amfani da wannan dama a na da sauran yan majalisun nigeria marasa kishin kasa kamar yadda janar muhammadu buhari ke muna kira don Allah ga 'yan majalisun tarayya ban majalar Muhammadu Buhari goyon baya ɗari bisa ɗari kamar yadda yake da guri na alheri na taimaka ma talakawa ba gurin kanshi ba na a taimaka ma talaka a taimaka ma ƙasa kuma muna kira su ba da goyon ba su ba da haɗin kai mai magana ba baka auren auta 'yan albasa jihar Katsina Najeriya. Ta madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice jami'ai a Amurka sun tuhumi mutumin da ake zargi da kai harin ban haifafan kasar Afghanistan Ahmad Khan Rahami. Tuhumar ta hada da ɗana jerin bamabamai a New York da New Jersey cikin kwanaki uku da suka gabata a wani al'amari na ta'addanci. Wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan Adam ta ce an kashe mutane aƙalla 44 a jamhuriyar demokaradiyyar Congo a tashe-tashen hankulan da aka yi cikin kwanaki biyu. sanadiyar zanga-zangar adawa da shugaba joseph kabila ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta ce ta samu sahihan bayanai cewa jami'an tsaro sun kashe mutane akalla 37 tun da fara zanga-zangar ranar litinin To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya kafin mai sallama bari mu sake mika gaisuwa ta'aziya ga abokin aikin mu Baba Yakubu Makiri domin rasuwar babbar yayarsu fatima Mamman Sani Makiri a unguwar Yalwa Kumasi Ghana wadda ta rasu jiya da asuba. Za a kuma yi mata addu'a gobe Alhamis idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah jikanta ya ba dangi jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shiri da malam sidi da kuma injiniyan mu charles hall alheri ke muku fata alheri ku